daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da takwas a cikin tsohon zafi da yan uwa ba manta ba allah madaukin sarki yana bayyana mana matakan da in mun bi to za mu samu kyakkyawan alaƙa da shi idan ka saba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da wannan aya take magana a kai to lallai ka tabbatar da wata alaƙa da ke tsakaninku da Allah ku ta lalace babu wani irin Allah madaukakin sarki wannan kowane ne shi shi Allah wahadu yake la sharika lahu idan ka ce wahadahu la sharika lahu to sai ka ce akan kowa kowa Allah madaukakin sarki biyu da abokin tarayya ka tabbatar da wannan maganar da ake yi ka tabbatar da waɗannan abubuwan da ake ambatawa dangane da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kuna fahimtar wannan da shi yasa ma yace fada ullaha muflisina lahu din roƙi Allah bauta mu Allah shi kaɗai ita wannan ayar in ban da shari'a a hannun Allah take ni na ganin babu wani abu matsala a cikin wadda Allah akwai wanda yake Allah arziki shi zai ke da aljanna ke da wuta shi ke da sama da ƙasa shi ke da halittu ba ke ɗaya. har ma yake cewa a rumuni ma za falakal lardina min duni ku nuna man abin da wani da ba shi ba ya halitta ko ƙuda ba ka da na Allah da kuma na wani duka ƙudajen duniya na Allah sauro ma duka na Allah hatta da ƙoma da kurkudu gara da sari baki da Allah ne ya yi su tsakaninmu da Allah jama'a ya ce fada Allah ko akwai wanda yake da ja da jayayya game da ingancin alkur'ani ya ce ka bauta mashi in za ka roƙe shi ka roƙe shi zai ce musulunci na lafafi addinin ka ya zama shi kaɗai za ka yi shi kaɗai zai ba da umarni wakilin shi wajen bayyana tsarin yadda addinin zai kasance to shi ne manzan Allah kaɗai kuma ya ce walau kare hamta fere walau kare kenan duk mutumin da zai roƙon Allah ya koma yana roƙon wasu ga abin da Allah shi kaɗai ke iyawa to kai tsaye ƙarshen ayan ta faɗi sunan shi duk wanda yake bautan Allah babu ikhlasi ya shigo da wani ko wasu ko wani tsari a ciki to ƙarshen ayan ta ambaci sunan shi wani wanda dalili ɗan uwa da hankalinka da iliminka za ka nemi ka sa kanka cikin hadari don duniyan wani ka lalata taka da kuma lahira wannan ba daidai ba ne duk wanda ke ganin shi da daraja a duniya aya ta gaba sai ta faɗa maka Allah ya fi shi shi shine rafi'ul daraja duk darajar da kake kallon wani da su wani da ita wata Allah madaukin sarki sama take da wani Allah maɗaukin sarki shine zul arsh wanda yake da al'arshi da ba ni irin shi kuma ya daidaito akan al'arshin shi daidaito wanda ya dace da shi yulqir ruha min amrihi ala man yasha Allah maɗaukin sarki shine wanda yake yin wahayi da wanda ya so daga cikin bayan shi yawan jira yawan mashala saboda su wa'azi ‘yan adam su dawo cikin hayyacinsu ya su cewa akwai ranar da za a hagu akwai ranar da za a jan kunne suke farawo ka shirya akwai ranar da za ku haɗu gaban Allah da mai kaya mazinata ku shirya akwai randa za ku haɗu gaban Allah da ‘yan da ta keta mata alfarma da iyayenta da ‘ya'yanta da mijinta wanda ya ɓalla ya ƴanci da matan aure za ku haɗu gaban Allah da mijinta da duk wani mai haƙƙi a kanta kai ta lissafin wannan ba bulus ka ci ba wallahi akwai matsala akwai ranar ingiliyanci allah maɗaukin sarki ya baka kudi ke ke amfani da wannan kudin ka sha ko ka sai makami ke ta'addanci da shi duk abin da kai da dukiyar da allah madaukin sarki ya baka akwai ranar haɗuwa da ce ka yi wa allah maɗaukin sarki bayani kudin da muka baka ne kai da su za ka sha mamaki idan kuka haɗu da Allah a wannan rana ba ka iya yin bayanin yadda ka yi Allah madaukakin sarki maka yawan ƙuruciya ya ka tsarar da wannan ƙuruciya wajen bin Allah ko ko wajen satar shi da shashanci Allah ya baka lafiya da dama ya kai amfani da su Allah madaukakin sarki ka bi da su ko ko ka bi soyayya zuciyarka ne kayan da ka so akwai ranar ƙin billanci yana tafi kin yi ma mijinki ɗa'a da biyayya dangane da zamantakewan aure na ibada da kike yi ko ko zantattukan ƙawaye da fina-finai kika raɗa be kina soye-soyen zuciyarki kina da ke gada ma akwai ranar ƙin billanci ‘ya'ya sun bi iyaye sun masu ɗa'a iyaye sun ma ‘ya'ya da sarbiya na ƙwarai shugabanni sun yi adalci sun taimaka ma talakawa sun samu sauƙi da sassaucin rayuwa da tsaro ko ko ba su yi ba dukkanin su albishirinku Allah madaukin sarki ya aiko annabawa da littattafai aikin su shine su sanar da ku ku yi abin da ya kamata in kun ki to akwai ranar haɗu yawan mutala ranar ƙin dillanci Allah madaukin sarki ya samu dace yana daga cikin fa'idan da za mu samu a cikin wannan aya keɓance Allah maɗaukin sarki da al'arshi fa inna ikhtisasul arshi billahi azza wa jalla la shakka annahu fadlun azim da aka ce Allah ma'abucin al'arshi to an girmama al'arshi kuma babu wani wanda yake da al'arshi idan ba Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai isbatu azmatullah لأن العرش يختص بالملك والسلطان wannan yana nuna mana girman Allah domin al'arshi ya keɓanci mulki ne da jagoranci fala yi ƙwano da rajin jalisun ala kursiyin annahu jalisun ala arshi an gano wani da ko. ya ce yana zaune a kan kujera kan teburin shi na amma al'arshi ga wannan na Allah lakin yuqalu lil malaki lil maliki aw sultani jalisun ala al kursi al fahm al azim yuqalu lahu sahibu arshi sarki yana iya cewa mun ji al'arshin shi amma ba irin ta Allah suna ne suka hada amma ba su hada ma'ana ba daga cikin fa'idodin da za mu samu akwai annal wahaya ruhun tahyi tahya bihil qulub mun ga wahayi turai ne rayukan bayi waɗanda suke raye in babu jagorancin wahayi daga Allah to kamar rayayye matacce ana zuwa da wahayin alkitabu sunna ka an sa kai imani kai aiki to sai zama kamar an busa maka sabon rayuwa ne kun gano wannan da kyau ko kamar ka dawo sabo a cikin rayuwa mai kyas ba tare da kowace irin matsala shi sa Allah madaukin sarki da ya ce min amrihi yulqir ruha min amrihi ala man yasha wannan al'amarin na Allah shine malamai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙulu, Allah yana magana wa ya takallamu mata sha'a bi ma sha'a kefa ya sha'a, Yan ya so yake magana. Mun ga wani da ko ba wanda ya ke mai iyaka. Kai ne a cikin zantuttuka Allah ya maka iyaka. Ya ce wa ƙulu lillafi husna. Kai za ka faɗi magana ka faɗi mai kyau. A hadisi annabi ya ce ka faɗi alkhairi ko kai ya hana ta ƙarya ya hana ta giba ya hana ta annabimanci ya hana ta gulma ya hana ta kaza da kaza da kaza da yawa shi Allah madaukin sarki ya mu mata sha'a bima sha'a kaifa sha'a dan hisar <clears throat> ba wanda ya fi mu Allah madaukin sarki boda fi kalami la fi waqtan wala fi fiya da shi Allah waɗaukin sarki ga tafi wanda zai ga kaza ba mu Allah haka bal lahu an yi takallama ma sha'a mata sha'a kaifa sha'a kai ko akwai inda aka hana ka magana akwai inda aka hana ka kaza kana kabbar da sallah sai a ce kul ko sura ka ce ta tafasa haske ta sallama kana magana ta ɓaci kuma kayi ne mashi Allah madaukin sarki ba wannan a tare da shi shi yasa sai ce min amri al'amarin nashi ne umarnin nashi ne hannun nashi daga ciki suka ce annan martabatan nubuwa la tanalu bil kasabi wal Fatte, wal fatawal kama qala safari fil aqida وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده مرتبة متينا أبن ديشا في النبتة مرتبة نواند الأرثي هو الفرما نواني واند با الله با ko mutum ya fita nema ta hanyar zaɓe da cancanta da gado ba ta ba mutum an gano wannan da kyau sai wanda Allah ya zaɓa ya ishe mu misali annabi yusuf cikin yan uwan shi shi kaɗai ne annabi an gano wannan sauran yan uwan ba annabin allah annabi suleiman annabi dawud yana da 'ya'ya kusan ɗari shi kaɗai ne annabi ba wanda allah ya ba manzanci in ba shi ba mun gano wannan da ke ku ba gado ba shi. ba wani ne zai je roƙa ma ba in Allah ko an roƙa sai ya ga dama ya bayar kamar yadda ya ba annabi Harun annabta da annabi Musa ya roƙa mashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fa'ida na gaba a cikin wannan aya ce annal ulama lahum habbun wa nasibun min ar-ruh kun ga malamai suna da kaso na musamman da Allah madaukakin sarki ya tsaga musu a cikin wannan wahayi allati yulqiha ruh wanda Allah madaukakin sarki ke aikowa ala rusul akan manzari. malamai suna da kaso shi yasa yake tausaya wa mutumin da ya zauna bai zuwa makaranta bai neman ilimi kawai ya ta yawo a gari kamar dabba ba ka da lokacin da za ka ji ka tsuguna da asuba ka ji kalmomin Allah da ma'aiki kuma kana son su tun wannan lokaci ma tsauri tun daga bayan asubahin nan har azahar ba ka da lokaci daga azahar har la'asar daga la'asar har magariba daga magariba har lokaci mai tsawo duk ba ka da lokacin da za ka je ka ji maganar Allah da ma'aiki ba ka da shi sai akwai matsala ce Allah madaukin sarki ya ce ba ka da rabo a cikin wannan ruwa da Allah madaukin sarki ya saukar ma annabawa li'annahum saboda su malaman nan warasatul anbiya su ne magada annabawa zama malamai ba abun wasa ne ba a zagin malamai ba a malamai habaici ba a gulmansu ba a muhimmantar shi sa suke cewa luhumul ulama a masmuma kaga naman malamai mai zulman mutum ba ana cewa yana cin nama ba da cin naman malamai guba ka dafa ka fara ka gani in kana da kudi zai sun ƙari duk abin da kake takama da jiji da shi isasshe na in dai kana zagin malamai sai ka rasa shi mulki ne sarauta ne kuɗi ne mutunci ne daraja ne ko menene sai Allah madaukakin sarki ya fara maka saboda su malamai aikin su suke yi ko da kana zargin malami yayi abin da baka fahimta ba ko ka gane ka ga fahimci wauta ne kana zargi Allah ke lissafa abin da zaka faɗa saboda shi malami Allah yana kijin kayan shi saboda Allah yake ma aiki karanta sojin tauba za ta ji irin yadda munafakai ke cin mutuncin mazan Allah gano wa min umar lazina yi uzunan nabiya wa ya ƙuluna ne wa uzun ta ƙul uzun khairun lahu yi umini billahi wa yi umini lil mu'minina wa rahmatan kaza kaza to wannan zagin da suke mazan Allah ya wuce ne suke tsammanin shi a zamaninsu malamin mai wa'azin mai da'awar shi ne manzan Allah shi suka tsana shi suke suka suke ganin abin da yake ba daidai ba ne za su zauna a dandali su zagi annabi sai sai ba matsala idan ya aika an kira mu ya ji ba a sun ya kai ga haka sai su ce mashi ai wallahi ba abin da kake yi ba ne kaji kaji amma ma sai mai rantsuwa sai su ce ai shi kunni ne gwanin sauraron kowace zan magana kuma in ya ji kai mai rantsuwa sai ɗauka kai ma na ƙwarai ne sai yarda Allah ya saukar da aya ya fici-fici da su wata rana wasu munafakai sun zauna suna tsegumi suna zagin manzan Allah akwai wani yaro matashi sai suka rena shi suna gangan wannan ai ba ma zai gane da yake sake suna sha in har suka imani da abin da annabi ya zo da shi wai daga Allah ne to jaki ma ya fi su da rabu wannan salma ta ɓata ma wannan matashi rai nan take ce jaki ya fi ku daraja ko wallahi duk abin da manzon Allah zai zo da shi gaskiya ne shi sa idan kana zaune ka ji wani yana cin mutuncin wani ko da ba malami ba ne ka taka mai birki ta hanyar ƙaryata shi ballantana malami mazajen annabi ya zo ya gaya ma annabi aka gayyace ta taro suka ce ƙarya ne su wasu faɗa ba suka rantsi ya rantsi don take daga hannu ce ya Allah kakkabar wannan taron ya watsi ba tare da ta da suke ba wallahi 'yan mintoci so sai ga aika so daga Allah ta su. jama'ar annabi kuna gane wani wani ɗan siyasa yana jingina da wani malami yana da ɗan duniya martani da ke zagin shi ya ce kana jahili duki kana zagin malami mai sittin sittin biyu yake da shi ba ga sittin ɗin tilawa ga sittin ɗin tafsiri ce kai wannan ɗan siyasa alherin allah ya kai gare ka sittin biyu sittin na tilawa sittin na tafsiri ya ce ka zagai kuma Allah ya baka ai alhakin zama ana wannan nazarin shi kanshi alhaki ne babba al'umma nan kuna fahimtar wannan da ce ku Allah madaukin sarki tsare mana imanin shi sa malamai suna da rabo a cikin wannan sako domin su ne magada annabawa lakin lahum haddun min hadil hidaya suna da kaso wajen abin da ya shafi shiryarwa hidayatul dilalati wal bayan shi ne su mutane wa'azi suna masu ganin ita ce hanyar da Allah yake so ta tsaya sai bayani dalla dalla filla filla ta fayyace ma al'umma ga abin da Allah ke so ga wanda baya so sun matsari ya kuna lahum haddun min hidayati tawfiq wa qad la yakun zai yi wa an kai wa'azi sai Allah madaukin sarki ya sa maka albarka cikin wa'azin sai ya zama ka samu hidayati tawfiq waɗanda suka saurari wa'azin sai Allah ya musu muwafaka ta hanyar ka sai su fahimci Allah sai su shiru li'annal alim قد ya بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين شريعة دي كنسا أقوي هداية البيان akwai هداية الدلالة أقوي هداية التوفيق إن الله مدعو يكون صدق يسوع sai ɗauki wani malami sai mashi duka waɗannan bayoyin guda biyu in ya faɗa a gane kuma Allah ya shirya akwai wanda zai yi bayani a gane kuma ƙiriƙiri Allah sai ki shiryar da wanda ya ji saƙon tsefan ɗari shi ba zai yi ba kawai shi ɗan tawaye shi ba isa a gaya mashi ba har ma sai ka ji wani yana cewa su ba za su yi maganan kawai malami zai zo na kawai ta gaya maka ra'ayoyin shi ba abin da ke zama abin ta shi. wallahi illa mutum ya zauna ya wa'azi sai sun duki jahili ya ce ya ra'ayi kafa ko ba ku da ra'ayi sai na shi aya ka jafa hadisi ka jafa shi malamin ra'ayi shi ya faɗa na Allah ne fa to amma ba zai yi a ce ai ga wata jama'a ta ware tana adawa da Allah ko ta tsubbace kanta tana adawa da manzon Allah ai ba za ka yi da danganta mata wannan sunan ba sai ce mu ko su yan adawan malam wani ko tafiyar su wani a lokacin ina iya fahimtar su za ce kiyayya ne ko kuma bambancin ka ne shi shiga tsakani wallahi da ku yi a hankali malamai abin girmamawa ne ko ina malamai abin mutuntawa ne domin suna isar da saƙon Allah madaukakin sarki ne ba wai suna isar da saƙon kawunan su ba. Mun gano wannan da ke ko? Na gaba mala ya ce annahu yambagi liman atahu Allah ilman an yakuna munzira ya kamata duk mutumin da Allah madaukakin sarki mabaiwan ilimi ya zama mai wa'azi da gargadi da shigar da al'umma matsalar ya'ani yajma'u bainal ilmi wat tafkir fi ga ilimin sai ka fahimtar da al'umma wa bainal inzar kuma kana jin masu barka za harkuri kaza da abin da ya kamata ya annahu la wadda sara ala mujarrad ta'limi al mutum ya ce kawai zai zauna yana karantar da mutane ta fahimci ibada kaɗai. masalan awai tauhid bidun an yuharrik al-qulub lam yastafid an-nas minhu kathira ba ana sai in zaka yi wa'azi ya zama har kullum wa'azin naka ya zama wa'azi ne kawai laɓalla ba kullum cikin sanyi ba ka ɗan motsa zuciya ana harraka an gano wannan dole ya zama kana ɗan harrakawa su ma mutane su ji akwai laka a jikinsu wala budda an ya kona hunaka inzar min ajli tahrikil qulub dole a rika zuwa da wasu abubuwa wanda za su motsa zukata domin wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tsaba ahmarrat ayna domin annabi lokacin ya hau bari. sai ga idane sun yi jajajar wa sautahu ya ɗaga sauti wa shadda gababuhu kucin shi ya tsananta hatta ka annahu min jaysh sai ka ce rundunar yaƙi ne a gaban shi yana cewa sabbakakum wa masakum hafiyanku da mai rancenku ku kai farmaki ga makiya ku yi jijjifi su waye gari su ji ku da yammaci kar ku saurara musu ya jijjiga zuciyar mazaje ba ka ake son in bukata na motsa zuciya ta samu ko kuma malami kar ya zama kullum tafiya yake salalalala kamar tafiyan dana a wani lokaci a sauwaka wajen sauki wani lokaci kuma a zafafa wajen zafi wannan shi ne cikakken ƙwarewa wajen abin da ya shafi isar da da'a har ila yau a ci wannan ayan an tabbatar mana da tahadir min khidi yawmil qiyama akwai tozarci ga wasu bayi za su tsinci kansa ciki a ranar tashin alƙiyama ne annahu yawmat Mun domin shi ne ranar farko kai jama ko na bisin manzon Allah bi tsora inna lillahi wa inna ilaihi raji nabi ce yana tsaya filin kiyama kawai sai ga mutum da rago a ka rago ba wani da akuya wani da kaji wata da zabi wani ya an ɗoro mai sa a ka wani raƙumi ya ce ya rasulallah ka taimake ni ya ce na ake ka saka ni wani da ne da mota wani da mashin wani da keke wani motar ma guda goma sai an ɗoro mashi a ka wallahi wallahi ranar kiyama faɗin ƙirjin bawa na mumini da kafiri daga nan zuwa nan haɗin zirani arba'in ne haka haka haka haso arba'in tsawonka a sama tsawon zira'i sittin ne duk abin da ka sata na mutane wallahi sun tabi da shi wani ya ajiye biskit ka ɗauke za ka zo da shi ranar kiyama guloli sun kai sakan dokin gwamnati za ka zo duk wanda ya ci iyakan gona ko fili ko gida na wani za a naɗo mai shi har ƙasan bakwai za a mai gare-gare ko za a mai abu wuyi da shi a ɗoro mashi a wuya ya taho filin hisabi duk wanda ya gan shi ya ga ɓarawar iyaka duk abin da ka ɗauka na mutane wani da waya ne wani kuɗi zai zo da su gasu a hannu ya saci kayan mutane yau mu za a haɗu da kaya ga ba kuma za ka ce to shi nan ga mashin ɗinka na da shi ina wannan amma haka ne don a kunya ta ka shiga tozarci a lokacin sai dai in kana lada a wawura a bashi in babu kuma ɗibo zunuba a ɗaura mai sai sa karka yadda ka zama ɗan dako ka yi dakon lada ka kai lahira wasu su kwashe su ji aljanna wasu dakon zunubi su kai lahira sai ka kwasa kai dako zuwa wuta kaga dakon duniya da lahira ke ka kiyaye haƙƙin mutane akwai yomu tala wala shakka annal uquba idza kana la yaqtali alaiha illa alqalil ahwa mimma idza tala alaiha alkathir uquba fa in ya zama yan kaɗan suka gani da sauri, yanzu annabi ya fi kowa sanin yadda hukumar take don shi ya kai ziyara sama an nuna mai jahannaman ya yi amma ni da kai mun taba gani shi za muke ganin al'amari mai sauƙi ne wata rana annabi ya zo cewa sai ya ji wasu mutane biyu suna kururuwa a cikin ƙabarinsu sai ce masahabbai ba ko wani babban abu suka yi Allah yake masa azaba ba fa daya in zai fi tsari bai sutarce kan shi ne kawai da inda ya samu ko dan gefen hanya ko zai je kama su tsari irin yadda ya ga masu addini ma kawai sai ga suna waɗanda rashin mutunci ne ga ɗan gefen kango wanda zai wuce na kallon ka wai kai tunaninka tun da ba ga al'auranka ba wai ka ci banza ai duk wanda ya ganka ya gane me kake yi a mana idan shi har ido da kai ta gaba ko ta baya ko ta gefe Allah ka fada cikin wannan bala'i ka fada cikin wannan bala'i ba a zuwa ba haya ko tsugunan fitsari inda ido zai ganka ko kunni ya jiyo ka ko hanci shinshino ka sai sa sanda annabi zai je biyan bukata ɗaya daga cikin sahabban shi ya zaka shi da suka je sai an sa'idawa butan ruwan sai bashi a nan shi kuma ya tafi ya ce hatta tawara anni ta tsili na daina gani shi a sahara fa amma abin kunya sai ga mutane a bakin hanya wakon mutu ya tsawo yana ɗahara ba abin da yake kare shi ana ganin shi shine la yastatiru min bawli a wani ruwa aka ce la yatanazza bai bari ya tsaftata fitsari bai gama tsiyaya ba gashi ya bai kan shi ba kawai sai miƙi duka abin biyu suna sababar da azabar ƙarar na biyun kuma annabi shi kana yamshi yin nanima ya kasance yana yawo da annabimanci magulmaci ne mai haɗa mutane faɗa ya ji ba labarin ƙarya ɗan kungi-kungi shi kullum yana da update yadda kasar raguwan yanki wata rana annabi yana tafiya da sahabbai sun gitta makabarkan yahudawa ya ce wallahi ba don kakku firgita ku tsorata ku daina binne mamatanku ba da na roƙi Allah a nuna muku yadda ake azaban ƙabari ce azabtar da su ake suna kururuwa gano lokacin da aka jefa shugabannin kafirci na shawa a rijiyar bada annabi ya tsaya a gaban su yana cewa shin yanzu kun gane abin da nuna da shi gaskiya ne yanzu me amfanin wannan yanzu kafirci wata rana taimako. an faɗa ma kun ji ku ji sabai suka ce mu matattu ne kuma da Allah ya ce sun fi ku jin abin da ni nake faɗa masu ne kun gano ga Qur'ani ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce za a rika musu gashi a kanta inda kaga ana gasa tsire da safa an bankare su haka tun daga farkon safiya hakan nan na ƙonuwa a wutan yamma na yake a ta guduwar wa'ashiyar ana buɗe ƙiyama kuma sai ji adakhilu ala fir'auna ashadda al'azab gaga kasantuwan annabi kadai Allah mai ittila'in wannan azaba sai mu ga abu ne mai sauki kawai wa kaifa idza tala alaiha al-khalqu kulluhum la shakka kuna satakuna ashad a a'zam inda kowa na gani azaban kabari ko da kowa shi da take shi yasa annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutum ya je makabarta ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo yana gurin ina ma shi ya mutu ina ma shi ke cikin wannan kabarin ya ce domin yana rayuwa ne cikin bala'i da musiba yanayi yi. duniyan ba daɗi mu'amalan ba daɗi hulɗan ba daɗi banda kashe-kashe da yaƙe-yaƙe ba abin da ke faruwa yin ƙiyama ta kusa abin da zai faru ke mutum ne wurin da ma ya mutu ya hutu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fa'ida na ƙarshe إثبات قدرة الله wa ta'ala حيث يجمع الله الخلق كلهم على سعيد واحد ba'dal maut iko na Allah inda zai haɗa mutanen da ya taɓa halitta kaf a farfajiya ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ana kullu shi'in qadir haka za a hisabi ɗaya bayan ɗaya kowa sai an buɗe fayil ɗin shi kowa sai ya jawabi an mai jawabi sannan a yanke hukunci sannan a kai mutum masaukin da zai yi imma a imma wuta الله تسامنا بالربوع الجنة حياة شاشدة الصوت الغافر الله مره تنسل كي كي تشوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ما الله ملك سرجي ce yanzara zara yawmat talaq annabawa da manzanni da malamai da ke taya su aiki Allah ya saukar da alkur'ani ne domin su gargaɗe cewa mutane su shiga taitayin akwai ranar haɗu da rana ne yau mahun bari zuwa ranar da al'umma za ta gansu a filin Allah yau mahun bari zuwa kowa zai bayyana ƙarara ga shiga Allah wanda kai mai laifi ga ta gashi ka ɓoye kai rashin mutunci ga ta gashi ranar da ba a fin da zai ɗoru da bari kuwa zahir allazi la ya Haji bu dole wanda ba wa abin da zai kare ka wahun bari zuna fi zalikal yau lokacin mutane babu gini babu bishiya babu gida babu kwari babu duwatsu babu komi babu da a filin Allah farfajiya Allah zai sanya al'umma duniya wa tadlu shamsu minhum miqdarin mil rana Allah madaukakin sarki zai matso da ita gwargwadon mil guda da kan mutane wa ya'riqu an-nasa fi zalika al-yawmi ala qadri a'malihim zufa zai kwarara da mutum ya fara haɗi mutum gwargwadon aikinsa min man ya fi araq ila ta'abai daga ciki akwai wanda zufa zai kama mai idan sawo na kafar shi wa ya man yasil kuma rukbatai akwai wanda kuma zufa zai kama zuwa ƙaurin zuwa gwiwar ƙafa ومن ya من ila shi kawai, akwai wanda kuma zai kama shi zuwa ugu wa umman yaljamu al ilza iljaman ala hasabi amani, wani kuma sai ya kama habba rana ne zufa zai zama inda ka san kana cikin duru na wani ba zai gangara wajen wani ba inda za ka san ranar fitina ce gaba, mutum ke mai laifi ce Allah ya isa mai ka ce ba komi ba komi ka cutu wani ka zalunci wani don kafa ƙarfin shi waɗannan laifukan zuwa tattara ma su ne za su ja maka zufa ya rika haɗin sha wallahi al'azim dan Allah jima mu jare ko ayyuka dan Allah kai ka san wannan hmm? ranar da take mil miliyoyi masu yawa tazararmu da ita idan aka kware ta ɗaki ba daɗi waje ba daɗi haka ne zafi ishe karfe yin da zafi ina ga za a sako da ita mil ɗaya kanta wannan zufan tafarfasa yake gwargwadon laifin ga gwargwadon tafashen da za a yi to zama dole ne mai laifi dole ne ba za mu so mu zama daga cikin mutum dubu saba'in ɗin nan da annabi ya ce ana bude kiyama za a ɗibe su a yi aljanna da su ba ba za mu sha'awar wannan ba ba hisabi ba iƙabi ba komi su ana fitowa daga kabari mala'iku kawai su kwashe su ɗu ko ana zuwa za a sako da rana akan sauran bayi a filin iyama to sai a zaɓo duk mutumin da ya cika ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda bakwai saba'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilla mutum bakwai da Allah maɗaukin sarki zai ilwantar da su a wannan inuwa tashi a sanda ba wata inuwa sai wani na ɗaya imamun adilun shugaba adali gano wannan wa shugaba shi ne wanda ya aje komi a mahallin shi Shi ne wanda ya kiyaye kulliyatul ham abubuwa guda biyar da kula da addinin mutane ƙarya ne a ce wai ƙasa ba ruwanta da addini kana yaudarar kan da kai baka da addini dole ka tsara addini duk abin da zai zama ma addini matsala ka banke shi dole a tsare wa mutane jininsu duk wanda zai zo ya kashe ko ya zubar da jini kai magani shi dole ka tsare mutane dukiyarsu na ƙasa da aka danka amana a hannunka nasu da suka nemo da kansu kada wani ya masa dabara ya ansa ko ya sa ƙarfi ya ansa ko wani abin da ya kama da wani dole ka tsare mutane hankalinsu kada a bar kayan maye da abubuwa na shashinci da matasa suke ta'ammali da shi suke hauka cewa dole ka ɗauki mataki kan wani dole a tsare mutane na sabonsu a kula da auren 'yan mata da auren zaurawa da kula da mutuncin matan aure kada fasikanci na zina da riƙa yawo cikin al'umma duk shugaban da bai tsare waɗannan abubuwa guda biyar a tsara ba sunan shi a zalimin shugaba ranar kiyama ba zai shiga wancan inuwa ba sai Allah ya gasa shi da kuɗinmu muke siyo ma kanmu kun ji ɗaya na biyu mutumin da ya ba da sadaka don Allah bai bari kowa ya sani ba ya zuwa yana kallon mu ne muke kaza ya ba da domin Allah ce ta saddaka bi sadaqatin hatta la ta'lam yamin shimal ma yunfiqu yamin dama ta sani kade hagu ba da zabi kinaya ka ba da sadakan ba wanda ya sani na uku mutumin da aka ambaci Allah ko shi ya ambata da kanshi tsoron Allah ya kama shi har ya kuka tsoron Allah ba riyar ba sum'a a ja'a aya kashe da kuka tsabar tsoron Allah ko ya laifi abin ya dame shi ya kuka ya tuba ranar kiyama shi ma zai shiga wannan inuwa shi da wa rajulun zakarar laha khaliyan fafadat aina na hudu rajulani tahabba fillah mutum biyu da suka so juna don Allah Allah ya haɗa su kuma don shi suka rabu mata da miji ɗa da iyaye da ƴaƴansu talakawa da shugabanninsu ko shugabanni da talakawa duk wata haɗuwa malami da ɗalibi ne customers ne wane ne wane ne sun haɗu ne filla don allah ba ka je neman aure saboda muryanta ko saboda kuɗin gidansu ko saboda kyawanta ko saboda kaza wannan ka ɓarar aljannan can da ni'imar can na shiga inuwa ke ɓata me yasa ake son abokinka me yasa kike kike san kawarki in dan Allah ne za ku shiga mun gano ne da kyau ko da mutumin da zuciyar shi kullum ɗamfara take da masallaci duk wasu activities na masallaci wa'azi ne taro ne nasiha ne mene ne yana masallaci su ne shara su ne kula da kaza su ne kaza su ne kaza yana da dai kyakkyawan alaƙa da masallaci in ta ga ya fita wani uzuri ne ana kira kuma zai dawo shi ma ranar kiyama yana da rabuwa inuwan al'arshi da mutumin da wata mace mai kyau mai daraja mai mutunci ta nemi fasikanci da shi ce Allah ya kiyaye Allah nake tsoro wani da kudin shi yake bayarwa da mukamin shi yake amfani da don ya bata da Allah ya asarar inuwan al'arshi a ranar tsayewa waɗannan su ne mutum bakwai ko su kaɗai ne za su fita daga cikin wannan bala'i za su tsinto su duk inda suke tun daga zamanin annaba adamu a duniya ta tsaya su za kai inuwar al'arci su zauna wancan tafarfashen ba ka ciki Allah ka sa mana ciki wa minhu cikin inuwar al'arci muke magana fa kuma yanci muna sai muna shan tafafa wa minhum man yasilu ila hiqihi akwai wanda kuma zufa za ta haɗe shi nan wani har bakin shi ya shiga bala'i ba rizuna fili Allah zai shinge mutane la yaqfa ala Allah minhum shi ba wani abin da yake koyuwa ga Allah la yastatiru ala Allah minhum shay wa la yajibu an ilmihi minhum shay ba wani abin da zai koyo daga Allah subhanahu wa ta'ala game da su bal huwa muhitun Allah madaukin sarki zai kewaye bayan shi tas da sun komi ihatatan tamma kama annahu la ya alayhi shay'un fil ardi wala su sama min qabl zalika aida. tun a duniya ma ba abin da Allah bai sani Allah tambaye ku gwamnan kaduna duniya samu da muke cikin na in ba yana da jami'an tsoro yan leƙen a tsiri cewa za yi ga su ne shago can suna ne a masallaci haka ne na in za su yi adalci sai muna karantar da mutane in za su fata muku sai muna rajin gwamnati an gano wannan da kyau ko iya kawo da su ne kenan amma dattijan nan da ya gyara murya sun ji sun fada to shi Allah ya sani wannan da ya miƙe ma da takalmin da ke hannun shi ma Allah madaukakin sarki shi ya sani motsin da kai da kafan ka ba ya sani ba eh dan murmushin da ma Allah ya gani amma zai wani mai mulki zai gani na ba wanda zai gani Abdurrahman kai ma yanzu jari da kai Allah ya gani kun gano shi ya san komi ba abin da bai sani ya san komi da sannan da kai dan zuwa Allah da kuma da kai bakan hulan ma da kasa ya gani sun kai da kan ma ya gani an gane wannan kun gane la fa alayhi shi? na'am ba abin da Allah ya gani yanzu kaga ga sakwata ya kalli dantsan shi ya ga ƙoshi, koshi ko Allah madaukin sarki ya ganka shin ka gode ma Allah a zuciya ya sani kana ganin kai na shehu ne uban ƙarfi Allah ya yi to amma ko wanda ya isa yake da mulki irin wannan na Allah na'am na'am wanda yake da lafiya nan Allah ya sani wanda zai da lafiya ya sani wanda yake da kuɗi ya sani wanda ya kulla alheri ya sani wanda zuciyar take cike da mugun abu ma Allah ya sani kai jama'a Allah akwai mulki akwai mulki amma duk da haka kuma kowa sai da samun mashi mala'iku hudu akwai dama da hagu masu rubutun abubuwan da kake yi akwai ɗaya a gaba akwai ɗaya baya su kuma masu jaji ne gudu gadi duk wani abin da zai same ka mummuna suke dukiya wanda kuma Allah ya kaddari sai ya faru Allah zai dinga jikin su dama na dama da hagu su ba ruwan sai rahoto ne ko za ka tindibe ba za ka ce dora ba kana tintibe sai su rubuta ka yi tintibe ka fasa kafa sai su rubuta ka yi tari su rubuta ka yi ashe su rubuta talatin annabi ka yi su rubuta su ake su kawai rubutu ne su na gaba da baya su ne wanda ya ce maka dora akwai kwata a wajen sai ka ɗaya in babu ruwan su suna bai ɗauke maka hankali ko sai ka ji ka tinjin an gano wannan Allah madaukin sarki shirya da shi Allah tuni ya san komi anna Allah ta'ala muhitun bi kulli shay'in ilman lakin qala huna la yakhfa 'ala Allah minhum shay wannan tamamu takhwif cikin ta bayi ba abin da yake koyuwa da Allah Allah ya san ka ciki da bayanka inna lillahi wa inna ilaihi jama ba nan ne matsala ba ya ce limanin mulku yau na wake da mulki yau an tara bayi hun bari zuwa kowa na zaune yau mutala shugabanni da talakawa masu arziki da marasa shi malamai da ɗalibai maza da mata momine da fajirai kafirai da mashirkai kowa ya hazu Allah zai ce limanin mulkul yau wake da mulki yau waye ke da mulki yau Allah ka ji kan shehu kanawu babban malam kalar rawi da yi ma bida a ragi sai ce ma oga hankali ana magana <laughs> كان أنا مغلوب إذا حبار على الراوي حبار على الراوي كان لي أبو كلمة جوا يتيكم على حاجة ولكن جرم يراني هذا ما أنا من اليوم لما أنا من كل يوم ما عندي شيء فقاعي شو زاعي الله في باكن شأنك لله الواحد القهار ملكي ناولي ni kadai tilo da na fi ƙarfin kowa inda ne magana ne mun gano wannan da ko akwai akwai wanda ya isa ya ce ga zance ga magana a ranar lahira فإنه سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه الله مره كنسر كي جباء آيا أما لتتكريت عني شلعا بكنتا وبيده الأخرى الأرض أي عنكم تتكريتا تتري أصابع كي دنكي تأدن قادا ويخذ في النار ya jijjiga su gaji ba komi ne su a wurin shi in aka ce maka yanar za su yi na yace ana ana malik aina mulukin ard aina mulukin duniya, Allah sai ce ni ne mai mulki ina sarakunan duniya sai jibu nasta shi zai ba kanshi an zace lillahi واحد القهار Allah shi ke da ƙahariya shekafin kowa yasa idan Allah ya baka damar shugabanci da mulki za ka masa adalci kun ga wannan ranar idan ke da za a yi wa matanka sakamako a kanka bisa zalincin da kai mata a yi ma 'ya'yanka sakamako a kanka kan saka ci game da tarbiyya ɗaukar ɗawainiyarsu da kai su ma ɗibo ma haƙƙinka sakamakon gazawa wajen biyayya da tarbiyya da kiyaye mutunci da cin amanar aure duk wannan sai an yi shiranin kiyama from grassroots za a fara wannan binciken har a tafi wajen oga kwata-kwata why number one number one citizen Allah sai ya haɗu da hisabi da kowa da kowa Sayyidina Umar cewa ya ai marmaza a ɗibo mangalaye a ji a gyaggyara gadoji don kada a ɗauro ma alfadari mangala da kaya ba mu gyara gada ba ya taka ya fada ya zirma ranar kiyama ya ƙara na wajen Allah to ba Allah billahi akwai magana bar mutane cikin wahala kana yadda za ka sa kana da yadda za ka yi ka samu tsarin haƙi ka tattara dukiyar mutane ka kawar kuma ka je lahira Allah ya sauwaƙa maka a kotu tsohuwa tana nan bakin ba daɗi tana son san ɗan samu ɗan wani abu mai sauƙi ka danna kudin ta kasa samu Cikinta kai ci ta koma ga Allah kuma gaje lahira Allah madaukin sarki ce ka tsallis wannan nan ya kasa biyan bin na asibiti wani an koro 'ya'yan shi a makaranta wani an kore shi a gidan haya ya rasa nai duk sakamakon mugun aikinka ba tsaro ba hanyoyi masu kyau ka je lahira ka tsallaki to saboda ni ha wannan wasa take ka gyara ko kuma da ke zagin shugabanni ku da yawa ƙoran da nake ne kar a je lahira kun gama zagin su kun ci mutuncin su kun wulaƙanta su kun yi rashin mutunci mai shi ana isa lahira ka ga zunubin shugaba ya kai girman zariya amma sai a zo da wani ya taba zagin shi a ɗiba mai kamar girman magumi a zo da wani ya taba zagin shi a ɗiba mai kamar gaskiya ne a ɗiba ma wani kamar tukutukur ba ma wani kamar tudun duku gyalle su tudun wada ƙwarbai unguwan liman unguwan fatika unguwan alƙali unguwan juma unguwan kaza Kan ya gace ya zama zunuban gaba ɗaya a raba mutane matsiyata masu tsawon baki kawai sai gaba zunubi ko ɗaya mutane sun yi gurma sun yi zagi sun fashi shi ho ga 'yan ladan shi a zuwa jaka ya ce sun wuce ya ce bulus a nan ya ce bulus a can shi yasa in kana jin haushin su ka shi da rafin